Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu. Da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan daren naku na yau Laraba. 25 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin za ku ji dalilan da suka sa fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari daukan matakan gaggawa na rufe wasu hada-hadar jama'a bayan samun annobar coronavirus a fadar. Ita ma kasar Ghana ba a barta a baya ba wajen daukan matakan da suka dace don yakar annobar COVID-19. Idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a ji yadda ha duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da dare. Ga labaran duniya. A yau laraba ne ake sa ran cewa majalisar dattijan Amurka za ta kada kuri'ar amincewa da makudan kudaden agaji na dalar Amurka dala miliyan biyu domin ceto tattalin arzikin kasar wanda ya kasance mafi yawan kudin agaji da aka taba fitarwa a tarihin kasar. wanda ake sa ran za su taimaka wa kananan 'yan kasuwa da kuma galibin iyalai da annobar cutar coronavirus yi wa tattalin arzikinsu illa shugabannin white house da na majalisar kasar sun amince da bada wannan agajin a safiyar yau laraba ne bayan sun ɗau sa'o'i da dama suna tattauna wannan batu kasancewar 'yan majalisar wakilai suna hutu maimakon wannan kuduri ya bi ta hannun abinda doka ta tanadar shi ne ko a nemi amincewar dukkanin 'yan majalisar akan wannan kuduri ko kuma a yanke shawara mahukuntan za su dawo washington su kada kuri'a a hannayen jarin kamfanonin asiya sun yi armashi a yau laraba amma ana ta kukuntan yanayin da hannayen jarin amurka da na turai za su kasance a yayin da yaduwar annobar coronavirus take barazana ga manyan masu zuba jari kamfanin nike mallakar japan ya yi armashi da kaso takwas bayan wani babban riba da ya samu a new york jiya talata inda kamfanin Dow Jones kimanin talatin cikin hannayen jarin Amurka ya yi armashi da sama da kaso goma sha ɗaya riba mafi tsoka da ya taɓa samu cikin wuni guda a cikin shekaru 87 kamfanin seng mallakar hong kong kuma ya yi armashi da kaso hudu yayin da shanghai index ya yi armashi da kaso biyu amma idan aka waiga turai a kasuwannin hannun jari kuma a yau laraba kasuwannin hannun jari a london da paris sun yi armashi da kaso biyu yayin da alkaluma ke nuna cewa hannayen jari a frankfurt sun tafka dan asara hukumar kula da yanayi ta kasar amurka ta ce wata mahaukaciyar guguwar iskar tornado ta farma jihar mississippi da ke yankin kudu maso gabashin amurka da yammacin jiya talata wanda ya sanadiyar lalata wani shagon sai da kayayyakin da dama wasu gidajen da ke kan iyaka da alabama yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci rahotannin farko da aka samu daga cibiyar kula da yanayin kasar ya nuna cewa yammacin jiya talata ne guguwar ta soma a garin tishomingo da ke arewa maso gabashin jihar mississippi jami'an 'yan sandan tishomingo sun sanar da wata kafar yada labaran yankin cewa an samu rahotannin wasu sun ɗanyi rauni sai dai kuma wani kantin sauki da aka fi sani da dollar tree ya tafka babbar asara an aika da sakon hasashen yanayi zuwa sauran yankin kudancin kasar da suka hada da wasu sassan jihar tennessee da georgia an kuma yi gargaɗin cewa za a iya ci gaba da fuskantar barazanar yanayi a yau laraba daga ƙarshe jami'ai a afghanistan sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan bama yau laraba sun afka wa wani wurin ibadar mabiya addinin sikh da ke kabul inda suka kashe akalla masu ibada 25 tare da rauna wata wasu akalla mutane takwas. tashar talabijin ta tolo tv ta ce akalla mutane goma sha ɗaya na 'yan tsirarin al'ummar sun samu rauni kungiyar is ta ɗauki alhakin shirya mummunan hari a yankin da ake da ke tsakiyar afghanistan inji kungiyoyin wato inji kungiyar leƙen asiri na yanar gizon da ke bayar da fatawar kwafofin watsa labaran mayakan jihadi jim kaɗan bayan jin kaɗan bayan soma kai harin a safiyar yau jami'an tsaron afghanistan sun kewaye wurin ibadar suka kuma kashe dukkan maharan hudu a wani musayar harbe-harbe na tsawon sa'o'i fiye da biyar in ji tarik aryan kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida bai bayar da cikakken bayani game da adadin waɗanda suka jikkata banan take ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama ta taliban ta gaggauta nisanta kanta da harin tana mai cewa ƙungiyar. ba ta da hannu a ciki. a gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Tun bayan bullar annobar coronavirus a fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mahukunta suka sake lale akan yadda suke yakar cutar. Wakilin muryar Amurka a fadar Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto na musamman. rahotanni daga najeriya sun ce mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa Yemi osibajo ya killace kansa na kwanaki goma sha hudu kamar yadda kudurori na dokokin najeriya suka tanada domin tabbatar da an yaƙi bazuwar ciwon na coronavirus da ke neman ya zama ruwan dare a najeriya inda tuni jami'an gwamnati daban-daban sun fara ɗaukar matakan bincike kansu da kuma hakikanta da ko suna ɗauke da wannan ciwon ko a'a ganin cewa akwai da daman su da suka yi mu'amala da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati malam abba kyari wanda aka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar bayan da ya dawo daga ziyarar aiki a jamus da kuma ingila yawan 'yan najeriya musamman shugabanninsu da suka huda da malam abba kyari sun bazu a cikin ƙasar har cikinsu da wasu gwamnoni wanda tuni mutane da kansu suka fara killace kansu da kansu domin tabbatar da cewa ba su dauke da wannan cuta wannan matakin da yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita kanta gwamnatin tarayyar najeriya ta fara ɗaukar matakai na rage yawan ma'aikatan da ke aiki a fadar gwamnati inda tuni aka rage yawan 'yan jaridu da ma'aikatan fadar gwamnati ko ƙasa baki ɗaya da mukamin su bai kai rukuni na goma sha biyu ba a aikin gwamnati na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakai na kariya da gwamnatin tarayyar najeriya take ƙara ɗauka a fadar gwamnati inda yake cewa. kusan dama duk kasashe na duniya ba ma najeriya ba ai sukan ba da shawara a wannan lokaci jama'a yawanci su zauna a gida musamman in za su yi aiki daga gida to su zauna su yi abunsu to ita ma da shugaban kasa muhammadu buhari hakan ake ciki yanzu duk sassa daban-daban da suke aiki a ciki an buƙaci cewa su rage masu zuwa yau da gobe wanda duk kuma zai shiga kamar yadda aka saba kamar yanzu sati biyu kenan kowa ya zo sai an sa na'ura ta gwada zafin jiki an auna an kuma bashi ruwa ko wannan magani na wanke hannu don ya wanke hannu kafin ya shiga to yanzu ana buƙatar ma mutum ya saka wannan takunkumin da ake daura a fuska a rufe hanci da baki a shiga eh, ba ka da shi ko a baka ko kuma ka je ka nemo ka shiga da shi. Malam Garba na ji kun rage yawan wakilan kafin watsa labarai da ke hada-hada a fadar gwamnati daga ɗari zuwa kusan kamar takwas ko goma shin wannan ya zo daidai lokacin da su ma ma'aikatan gwamnatin ake rage waɗanda kamar mukamansu su bai wuce rukuni na sha biyu ba an ce kowa kare zo aiki eh to ai san muna da 'yan jarida waɗanda suke da rijista da kuma takardar izinin shiga bila a kullum sun fi ɗari kuma matattara guda ɗaya suke da ita ɗakin bayani ko ɗakin jawabi na 'yan jarida da ke cikin bila to kaga idan har mutum ɗari za su shiga su zauna a ɗaki guda ai an saba yanzu ba a yadda mutum fiye da hamsin su zauna su yi taro a wuri guda ba to shi yasa sai aka ga cewa gara a rage ne so a zaɓi kamar gidajen yaɗa labarai goma sha uku su yi wakilci da abin da suka samu su raba ga yan uwansu waɗanda ba su samu shigowa ba. malam garba shehu kenan kakaki a fara gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a halin da ake ciki dai a yanzu an lura cewa a fadar gwamnati da waɗansu rukunan gwamnati ana ɗari-ɗari dangane da yin bayanai dangane da wannan cutar ganin cewar yawan mutane musamman manyan jami'an gwamnatin da ke dauke da wannan ciwo ko kuma suka yi mu'amala da waɗanda ke dauke da wannan ciwon shi na da yawan gaske a cikin kasar umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to madalla a gaida dan galadiman illo umar faruk musa daga nigeria bar mu leƙa kasar ghana inda mahukuntan kasar suka ɗauki sabon salo don yakar annobar coronavirus da suka bambanta daga sauran ƙasashen duniya. Ridwanullah Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. Azumi dai a wurin musulmi babban ibada ne da ke kawo wa masu yin sawaraka a yanayin lafiyar jikinsu da uwa uba tsakaninsu da mahalicinsu. Akan haka ne shi musulmi da Kirista duk baki ɗaya. duk lokaci da suka sunci kansu cikin wani hali na buƙatar taimako daga ubangiji allah sautari sai sun hada da yin azumi abinda shugaba akufa ado ya hanga kenan ya nemi musulmai da kirista na kasar baki daya su yi azumi da tsananta roƙon allah yau laraba Whilst we continue to adhere and wrap up our efforts to defeat this virus, I urge all of us also to see. Da yake muna nan muna cikin fafataka a kokarin yakan wannan annoba gara mu yi ta gaba daya. Mu ci karfin wannan matsala. Hakan yasa nake kiran kowa mu nemi agaji daga Ubangiji. Don haka a ranar Laraba 25 ga watan Maris shekara ta 2020 ina roƙon duk ɗiyan gana musulmai da Krista su nemi taimakon Ubangiji su yi azumi da roƙon Allah na ƙasa. Ku bari mu yi addu'a ga Ubangiji ya kare mana mu ya cece mu daga wannan bala'i. Bari mu ji yadda jama'a suka ji wannan kiran. Rana Abdulsamad, to ina ji shawara ne mai kyau ga masu iko a wurin yin azumi da yake dama yi azumi domin a roki Allah kan abin da ake so ko wani gudun wani musiba sunna ne da aka sunnanta muna yana da kyau kwarai akwai azumi na baka yana cikin azumi sunna sa'annan akwai azumi kuma na farilla wanda ke muna yi na ramadan bayan haka wanda bai da iko yin azumi sai ya yi addu'a ko da shi ma azumin shi ma kamar addu'a ne hanya ne mai kyau ko shawara ne mai kyau ga musulmi da wanda ke ma kirista ne malumma sun nuna mana ya dace da shari'a na musulunci wannan annoba da ya zo muna Allah ya sauke muna. Sunana Abubakar Musa wanda aka fi sani da Abu Busanga ko Abu Sharutu. to ya kamata mu doki wanga magana serious saboda abin da ake yin gababin wasa bane kar mutum ya ce shugaban kasa ai ba musulmi bane ya zai ce musulmi ya yi azumi abin da ke faruwa ga bai da musulmi bai da arni bai da mai kudi bai da talaka ce sa kuma addinin musulunci ma ya umurce mu ya ce shugabanka abinda shugabanka zai ce ka bi saboda kasan da kake ciki kasa ya shi ma ya zama addini kenan shugaban kasa in ya same shi kila shi zai samu abin da zai sare kanshi amma ni da kai me za mu samu mu sare kanmu da shi ce sa abin da ya kamata mu yi ne tunda an yi magana ku ji da maganan nan mu yi aiki da shi shi shugaban kasan mu kuma shi limamin kasa sheikh usmanu shaharbutu ya ce in mun yi yau laraba wanda zai iya ya kara gobe alhamis da yake dama alhamis musulmi suna azumi a tani da alhamis ya ce in kayi laraba kana da iko ka kara alhamis bismillah mu yi mu yi mu azumi mu yi addu'a aluban da ya shigo muna ga allah kiyaye mu allah sa mu wani duniya lafiya salamu alaikum tabbas ƙarshen tika-tika dai tik tilas yadda lamari ya gagara mu koma kacu kan ga Allah Ubangijinmu ya agaje mu. Radwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwanullah Abbas ta wannan rahoton. Baya ga annobar coronavirus da ta zama ruwan dare gama gari, al'umma da dama musamman a kasashen Afirka na fama da matsalar rashin muhalli, ko dai a dalilin wasu tashe-tashen hankula ko kuma wasu dalilai na daban. Nasiru Adamu Hikaya ya yi mana nazari akan matsalar da kuma hanyoyin magance ta musamman a Najeriya. Baya ga rashin mota ko babur ɗin hawa, babban abin da kan takura masu karamin karfi a birane musamman ma ma'aikata shine rashin muhallin kansu. Rashin mallakar muhalli kan sanya masu karamin karfin tara akasarin abin da suka samu su damka masu gidajen haya. In an samu akasi sai ka gamba wa dan haya wa'adin tashi. Ahmed minista ma'aikaci ne da ya zama haya a Abuja har a wani lokaci a baya aka gurfanar da shi gaban kotu don tuhumar rashin biyan haya. Su masu gidajen kullum tunanin su ɗan haya bai da wani riga arziki a fuskacin nasu. Su ci mai mutunci su wulakanta saboda su Allah hore musu sun samu sukunin gidaje nasu na ziyarci ofishin bankin mortgage na gwamnatin Najeriya da ke bada lamuni don gina gidaje mallakar gidan ko ko gyara gidan da mutum ke ciki shin kowane dan Najeriya ka iya samun damar mallakan gida ta hanyar bankin ita ce tambayar da na yau babban manajan bankin Ahmad Musa kan giwa duk wanda kai shekara 18 kuma dan Najeriya ne kuma yana samun wani albashi ko kuma abin masarufi da ya wuce dubu uku to ya zama wajibi ya shiga to duk bashin da yana imanin ko ya sai gida ko ya gina gidan shi ko ya nemi bashin gyaran gidan shi to wannan banki za ta bashi wannan bashi ya yi domin ya gina abinda dai ake so duk bashin da za a baka daga miliyan ɗaya zuwa sha biyar ya zamanto ɗaya bisa uku albashin ka za a ringa cirewa har ka biya bashin da ka shiga kuma ya zamanto cikin shekarun ka da za su kai kamun ka kai shekara sittin in shekara ka talatin da biyar to cikin shekara ashirin da biyar za ka biya wannan bashi ɗaya bisa uku na albashin da kake samu na wata sau shekara ashirin da biyar sau wata sha biyu to shi ne daidai abin da za ka iya samu in dai bai wuce miliyan sha biyar ba za a baka kila wasu za su yi mamaki su ce mutum zai iya kaiwa har shekara 60 a sa bi mallaki wannan gidan ba to da yawa zaka ga cewa ana cire masu kudin su ana aiko mu federal mortgage bank kuma ana ansa kuna ana tarawa amma shi me da ake cire ma bai ma san amfanin wannan banki ba shi yasa muke ga ma al'umma cewa duk yanda za su yi zamanto sun je branches mana da branches a jihohi 36 na Najeriya da kuma Abuja bankin ba da lamunin sayan gida ya kamata ya ziyarci mu da ke cikin jihohin na 36 su gaya mashi wasu abubuwa wanda zai iya amfana da su za a iya baka naira ɗaya har zuwa miliyan ɗaya ka gyara gidanka wanda wannan gyaran gidan yana kawo mutane ya zama to ba ma gyaran gida suke ba wasu in sun samu wannan miliyan ɗaya sukan sai ɗan filinsu a ƙauyuka 50 by 50 kaga sun gina gidansu ko da gidan ƙasa ne ka gina muhalli ne da ka samu ya fi ka zama to gidan haya A Abuja dai akwai manyan gidaje a unguwanni irin mai tama da Asokoro da ma ba kowa a ciki saboda masu gidajen wa imma ba su da bukatar gidajen ko kuma sanya hayar ma bai shalle su ba. Akwai kuma manyan gidajen da hukumar yaƙi da cin hanci EFCC ta kwace da kuma zargin wasu gidajen an gina su ne don ɓoye kuɗin almundahara maimakon barin kuɗin a banki da hakan kan sa ƙari ya jawo liki. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El Har yanzu dai masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. rana samu wajen ya yi kira ga mutane da sun ka shahara da su taimaka a wurin yaƙi da cutar nan na coronavirus yadda za su taimaka wa marasa galihu a dukkan fanni da suke bukatan taimako cutar ta coronavirus dai a nan ghana na yaduwa cikin sauri yanzu haka an samu mutum 68 da sun ka ainihin kamu da cutar tun biyun da aka ba da sanarwar sun kamu da cutar kwanaki goma sha ɗaya da sun ka wuce 'Yan wasan kasar Ghana guda biyu da ke da zama a kasar Sifaniya sun tsinci kansu a cikin wani irin hali da yaduwar cutar coronavirus da jawo. Abinda ya sa sun ka samu daman tarayya da wani shahararren dan wasan kasar Faransa Hatem Ben Arfa a Real Valladolid Academy. Isaac Asamuwa da Victor Asamuwa su ne 'yan wasa kaɗai da suka saura a Academy ɗin tsawon mako ɗaya bayan club ɗin ta tura duk 'yan wasannin zuwa gidajensu saboda tsananin yaduwar cutar da ya laƙume rayuka sama da dubu goma duk duniya. 'Yan wasannin nan sun gaza samun wurin fakewa da yake ba su da gida a nan ƙasar kuma suka kasance su kwal a cikin akadamin ajiyajiyar nan. bayan wasan guda biyu sun ka haɗe da shahararren tsohon dan wasan Newcastle United Ben Arafa wadda shi ma ya sami kansa a cikin irin irin wannan hali. Edmond Aka ya mai da martani ga JT Zakaresen yana mai siffata shi a matsayin mazalunci. mai koyar da wasan na kasar norway wato kuma sasan tikotoko a watan fabrairun shekarar nan ne ta sallame shi sa'an nan kuma abinda ya husata shi yake zargin manijojin kotokon da haɗama wannan ya husata tsohon wakilin na kwatakwa a nan birnin accra zakariya sindai mazalunci ne wannan shine mutumin da ke ƙarin ɗauko mai tsaron gida mai shekaru ƙasa da sha bakwai daga cote d'ivoire zuwa asanti yayin da akwai masu tsaron gida irin su felix anan kwami ba dan ladi da mutare tego abin da manajoji sun kasa kafa sun ka haure aka ya faɗa wa wani gidan rediyo mai zaman kansa. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwanullah Abbas da labarin wasanni. To masu sauraro tun da ba za mu samu damar ɗaukan wayoyinku ba, bari mu shakata da wannan faifan. Gade maganar ta zo. You called yanzu kuma ga wannan sanarwa ta musamman. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan gabar bar mu mika saƙon fatan alheri na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo. Ardo Alhaji Buba mijin Luttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maro da sauran iyalansu da fatar suna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta tayani gabatar da shirin sai kuma wadda ta haɗa shirin ta kuma gabatar julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya bis salam